ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين babu laifi a kanku ku nemi arziki na halal da kasuwanci yayin aikin haji idan kun baro filin arfa bayan kun tsaya a can ranar tara ga wata daga nan ku nufi musdalifa a daren goma ga zulhijja to ku ambaci Allah da yin tasbihi da hailala da addu'a a wajen mash'ar haram a musdalifa ku ambaci Allah saboda shiryar da ku da ya yi zuwa ga addininsa da ayyukan hajji saboda kun kasance gabanin haka kuna masu gafala daga shari'arsa.